Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni a Arimi ga kanun labarin. Yajin aiki a jihar da magaram cikin makarantun koyon aikin hannu da fasaha kungiyar ƙasa ta malaman makarantun koyon aikin hannu da fasaha na 'yan kwantarage jihar Zandar na buƙatar biyan albashinsu na watan Oktoba na shekarar 2021 za ku ji ƙarin bayani. birnin agadis na fuskantar karuwar adadin masu cutar covid-19 'yan kwanakin nan daraktan kiwon lafiya ya yi karin bayani a cikin labarin a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da zai taɓo tasirin canjin yanayi kan cimaka a ƙasar nishar yarjejeniyar aje makamai da aka rattaba wa hannu 11 ga watan Nuwamba na shekarar 1918 ya kawo ƙarshen yakin duniya na farko na shekarar 1914 zuwa 1918 a ƙarshe a kowace shekara a ƙasar Nijar ana gudanar da bikin ajiye furanni a wuraren tunawa da ke nan yamai na sojojin da suka rasu. Ambasadar ƙasar Ingila Catherine Inglehern ta halarci wannan taron inda ta yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani. Mun buƙaci halartar jama'a saboda goma sha ɗaya ga watan Nuwamba rana ce mai matuƙar muhimmanci wa ƙasar Ingila. Rana ce da ake jinjina wa dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin rikice-rikice tun sojawa hal al'umma. Kenan wa ƙasar Nijar a yanzu rana ce da ke da ma'ana. Mun nemi izinin ministan kula da tsaro don raya wannan ranar tare da ministan da ƙasar Faransa. Mu duka mun saka wannan shaidar fure don tunawa da waɗanda suka rasu. Don a ƙarshen yaƙin duniya na farko wannan furen kokoliko shi kadai ne ke tsurowa a filin daga. Yau bayan shekara ɗari a ƙasar Ingila tun rana ta farko na watan Nuwamba har zuwa goma sha ɗaya ga watan muna saka wannan furen muna kawo gudunmuwar mu ta kuɗi kuma kuɗin da aka tarbata ana ba sojawa wanda suka ji rauni wajen yaƙe-yaƙe da suke cikin gidajen likita. Ƙungiyar malaman makarantun koyon aikin hannu da fasaha 'yan kwanta rage na jihar Zandar sun tsunduma eh, cikin yajin aiki har zuwa lokacin da aka biya su albashinsu na watan Oktoba na shekarar 2021. Bukari Salisu magatakardan ƙungiyar lokacin da ya hira da Maryam Nuhu. tsaiko da muka samu yau na aiki shine biyan albashi na watan oktoba wanda a yau har sha ɗaya ga wata ba a biya mu ba sai dai a yau da sahi mun samu labarin cewa kanmu na education national yan kananan makarantu da yan sakandare an ce su yau an samu vira masa an mai yau da namu ne da na yan aikin likita hal yanzu bai samu ba to abin da yasa muka shiga yajin aikin na tsaye da aiki hal an biya mu ta harkar biya yanzu an shigo wani tsari tun da aka koma Niger Post harkar biya yanzu ta wuce matsala ta jiha tunda a jiha an hwasa irin na da da ake aika ita da fayama a aika duka babu shi wannan yanzu kawai haraka ce wanda tsakanin ministoci na fannin ilimi da ministan kuɗi sai Niger Post yanzu matsala ce wanda kawai daga yamai ne tunda a yau duka cikin ƙasa gabaki ɗaya mu 'yan aikin hannu da 'yan sante mu ne hali yau kudin mu ba a zuba ba yanzu muna tsime har lokacin da aka biya mu in ya so mu kiraye malaman makaranta su sai su amshi kuɗin su kowa ya koma ajin shi ya bada karatu A ƙarshen watannin da suka gabata a birnin Agadez ya lura da wasu masu ɗauke da cutar COVID-19 da kuma kashewar da take yi da dama al'amarin da ya bayyana a wannan shigar lokacin ɗari da kuma ƙin zuwar asibiti na wasu marasa lafiya a cewar Isuf Yadidi mataimakin daraktan kiwon lafiya lokacin da ya hira da Anise Karim. Nusom mil... Muna kan halayen kamuwa dubu da hudu da suka tabbata da muka ƙididdige kan al'umma a cikin mutum dubu goma sha bakwai da muka magwaji. A cikin mutanen nan dubu da hudu an samu rashi ishirin da shida a cikin jihar Agadez zuwa ranar hudu ga watan Nuwamba dubu biyu da ishirin da ɗaya. Da muka dibi yanayin wanga wata na karshe mun ƙididdige halaye mafi yawa tabbatattun hamsin da uku a cikinsu tara sun rasu. A yanzu haka a cibiyar muna da marasa lafiya 23 da muke bibiya. A cikinsu 19 muke wa magani a gida, 11 na jinya a asibiti, shidda ke bisa aunin tsananta. Kamancin halayen nan yanzu na tsananta ne. Mun alakanta wannan karuwar a wanga lokuta na baya da somawar sanyi. Akwai kuma wasu halaye idan muka yi gwajin su, musamman ma na nan gida, wa'anda ke ƙin zaman likita. Mutane dubu da da da dari biyar saba'in biyar ne suka bar gidajensu a Bani Bango zuwa Ballai Yara adadin da ofishin daraktan da ke kula da 'yan gudun hijira da 'yan yawon diga ta ƙididdiga cikin wa'annan 'yan ƙaurar mata da yara ne suka fi yawa wa'anda a tuni sun samu tallafi daga gwamnati da abokanan hulɗarsa. Fatima Sumana Yakuba daraktar da ke kula da takardun ƙasa lokacin da ta yi hira da Hassan Muhammad mu ne. Waɗanda suka guje wa mazamninsu daga Bani Bangu zuwa nan balle yara. A wannan watan Oktoban da ya wuce, mun lissafa iyali 279. Matan da ke cikinsu 226 ne, yara kuma biyu da saba'in. To, matan da ke zaman kansu da ake cewa su ne magidanta su bakwai ne. Kenan yanzu adadin mutanen da ke gare mu tun maza har matan sun kai dubu ɗaya da da da saba'in biyar. Yanayin rayuwarsu dai za mu iya cewa alhamdulillahi tun da gwamnati tana kawo gudunmuwarta sun samu wurin zama. Abokanan hulɗa kuma suna bakin ƙoƙarinsu har ma da mutanen gari ba a bar su a baya ba. Yanzu haka akwai wata tawaga da ke a wajensu don kula da lafiyarsu. ŋo bõn kan googa y baa i safara safarati An saki ma'aikacin gandun daji Sumaila Hima kuma ya isa garin Torodi jihar Tilabere ranar 9 ga watan Nuwamba bayan ya kwashe hiye da shekara ɗaya da rabi a hannun masu wasu mutane da ke ɗauke da makamai da ba a san suwaye ba. An sake shi ne ba tare da wani sharaɗi ba a cewar daraktan da ke kula da muhalli na garin Torodi, kwamandan Abdullahi Sumaila lokacin da ya hira da Muktar Hamadu a tawaya. Sumailahima a ita efektima libere. Gaskiya ne an sallami Sumailahima, Hima. Sallama ce da suka yi da son ransu. Ga alamu a gare su kamar ɗan kwasa ne da ya cika hukuncin da aka yanka masa. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a sallame shi. Sun ɗauke shi ne suka kai saman hanya, suka tsaida motar haya, suka miƙa shi ga direban motar don kawo shi a garin Torodi. Ta haka ne muka karɓo shi wajen direban. Babu wata sasantawa da aka yi, ba a biya komai ba. Yana tare da wani sojan Burkina Faso ne, sanda aka sallame su a ranar Talata da yamma. To hankalin shi a daidai yake, don ya kwana tare da ni. Tunda a kulle yake sama da shekara ɗaya, sai na ga ya dace da a gabatar da shi gaban wani likita. Ya kula da shi, aka gano da ya kamu da cutar zazzabin cizon sauro. An ba shi maganukan da suka dace, da safe kuma muka mika shi ga hukumomin yanki. central mu da ku cewa an kama sumaila hima ne tun goma sha ɗaya ga watan maris na shekarar ashirin a park dubulbe lokacin wani hari da aka kai wa ma'aikatar sa ido na prelengu a garin sayi jihar tilabere ofishin ambasadan kasar ingila tare da hulɗar ccfn na yamai suka yada wani fim jiya da marete kan canjin yanayi da illarsa kan duniya yana da alaka da babban taron da za a gudanar kan canjin yanayi cop 26 a glasgow a ecos burin shine wayar da kan al'ummomi musamman ma mata matasa akan buƙatar yin aiki akan manoma akan wa'annan al'amuran yanayin a ƙarshe wannan fimkin asuma na shina ya yi hira da wasu matasan Bayan an dibi film ɗin ana fahimta sosai da rayuwa tana sawaya. To amma kuma da hannun mu kanmu don mu da kanmu ne muke shaƙe duniyar nan ta hanyar aiwatawar da muke. Abubuwan da ke faruwa ba na wasa ba ne, ya kamata mu ɗauki matakan da suka dace don rage bazuwar gurɓataccen sinadarin gas, sake sarrafa sharar gidajenmu don amfani da ita. Dole ne mu ɗauki matakai a ɓangarenmu da na gamayya. doka gaskiya abin yana cin rai idan aka dibi yanda ɗan adam ya halaka yanayi ga kuma runzawar dusar kankara yanayi na ɗaukar wani fasalin da ba za ya sake daidaitawa ba ya waje ba mu kai dauki akan wannan al'amari mu yi kokari na sa iyaka ga ɓannar da muke haddasawa ga yanayi shuka itace zai kawo taimakawa sosai bisa ga canjin yanayi a kuma kawo wasu ababuwan sa rai na daidaito makamantan makamashin da ake iya sabuntawa Eh, taron COP 26 da yana cikin gudana a nan Glasgow da ake cikin yinsa. ta da sunan wani filim ne da Nana Hadiza Alkawala ta shirya domin haskaka gaskiyar yawon diga da mata ke yi a garin Kance cikin jihar Zandar. Cikin wannan fim kin dai na tattare da abubuwan ba da tausayi. Burin wacce ta shirya shi shine canza ra'ayin al'ummar garin rabi'u galadima dauda e, kanta ne ya bada ra'ayinsa kan wannan filimkin Film ɗin yana da kyau, akwai ƙwaraya ciki, saboda ba silma ce ba ma kawai gaskiya ce a zahiri kuma yana nuna hani kuma wannan aiki na da mahujjancin tattara labarai ya kamata a kai shi can don mutane su gani su ji mutane na sa yarda ga wani samun arziki su bar gidansu su tafi ƙasashen don neman arzikin da baya da tabbat da bai taɓa kasancewa ba sai kuma kash kamin su kai kasashen nan sai arkanan halaka sai mutuwa ni a can wani ke ina rayuwar gaskiyar abun ina ganin sa. mutane na tafiya rukuni-rukuni waje ba a kyarkyaro ayyuka furoje da sa su da mutane gida Rukunin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar Mena za ta kara da 'yan wasan ƙwallon ƙafar Burkina Faso gobe a ƙarfe ɗaya na rana a ƙasar Maroc. Yana cikin tsarin kwanaki na ƙarshe na tantance wa'anda suka cancanci shiga gasar cin kofin duniya qatar 2022 mu tunatar da ku cewa a wasan farko a wasan farko kasar niger ta sha kashi a hannun burkina faso biyu da banza duk da rashin cin nasarar mai na magoya bayan sa na ci gaba da karfafa masa gwiwa sai mu saurari rahoton salamatu kadiri irgon da kuraji kawai. muna da ƙarfin zuciyar zuwa goyon bayan ƙungiyar mena ba za mu sare ba ko da ana bugun mu a raga wannan ba zai sa mu kizowa ba mu yi goyon bayan su a filin kwallo dan ba su karfin gwiwa in suka ba da himma babu abun da Allah bai iya yi kawai abun da muke so kal da su sare bayan an saka musu raga daya ko biyu bayan duka waɗannan abubuwa da suka wuce duk da wannan rashin nasara gaskiya duk wani gyara ba zai yi ba babu wani kame-kame dole a ɗauki darasi da ga wasannin baya na tutar ƙasa ce ta kowane hali za mu tsaya bayan ta duk wani nazarin suka da za a yi muna bayan maina kamar yadda ake cewa faɗin gaskiya bai zama laifi To ita maina ai tilasi ne a mutane su so maina saboda ta ƙasa ce don ko idan an ce maina an ce Nijar fafatawar balon gobe an Allah ya yarda za mu ga ya ƙoƙarin da za mu yi eh, za mu ci su mana. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman yawan um, ruwan sama fari ko ma mamaye amfanin gona na da matukar tasiri ga nomar kasar niger a cewar takardar bayar da labarai a kasar a ƙarshe na ofishin darakta da ke kula da yanayi meteo a jarabawar ƙarshe da aka yi a tsakiyar kamfen noma da kiwo na shekarar 2021 na ƙasa kashi goma sha biyar bisa ɗari na ƙauyuka masu noma an lura suna kan hatsari masana na yi masanan yanayi na ƙasa sun yi wa olivier asorbabi ƙarin bayani Sassaucin ruwan damana da aka gani a watan Satumba a ƙasar Nijar ba sa rasa tasiri bisa yanayin albarkatun noma da kuma katifin abinci. Bari mu saurari kacal lalawan babban daliktan ma'aikatar hasashen yanayi ya mana sharfin yanayin zubar ruwa na watan Satumba 2021. Watan Satumba an fuskanci yawancin yankuna ragowar ruwan sama ko da aka kwatanta da na yaushe ba ma game da yawa ba ranaku a jere ba tare da samun ruwan sama ba. ba tabbas zai kawo illa ga girbin da za a samu cikin a yawancin yankunan masu muhimmanci na cikin yankunan yammacin ƙasa da tawa akwai kwaika da dama da ke cikin haɗari sosai amma akwai wurare inda aka yi rajista masu yawa sosai biyo bayan kimancin ƙarshe na tsaka-tsakar gudanar damanar shekara 2021 cikin garuruwan da ake noma 10,346 da aka bibiya 2,085 garuruwa ne da ke kan ƙasa sada Yaya za a fayyace wannan yanayin? Hamani Abdu mai bincike a tsangayar ƙasa ga batun noma ta ƙasar Nijar. A hakikance jinkiri na irin shuka akwai hare-haren kwari, akwai tsawon ruwan sama na dogon lokaci da wasu abubuwan da suka faru na musamman da aka samu a yankin Maradi. Akwai kuma matsalar tsaro, wannan matsalar na haddasa wasu matsaloli rashin noma cikin waɗannan gonaki kuma aka bar su. Akwai kuma rigungumu na tsakanin al'umma idan kuka muka nazarci waɗannan dalilai daban-daban daga cikinsu. Iyakacin labarin namu kenan, ana muke ce muku masu salam.